kana so ka ci gaba da kallon fina-finai indiya hausa waɗanda ba a samu a youtube wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo sunan bidiyon ɗinmu na yau yau film ne mai suna hanyar tinai kuma film ɗin Fim ne cikakke mai matuƙar sha'awa domin ingantaccen fassara ce wanda ke suka fassara shi. Wala saboda kasance mun ga fim ɗin babu shi a YouTube shi sama kai yi ƙoƙarin mu shi. Idan kana so ka ci gaba da kallon fina finai Indiya Hausa waɗanda ba a samu a YouTube to ka girka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa. ta da youtube za su ci gaba da sanar da kai da zara mun ɗora sabon ɗauka saboda duk wani film ɗin da kaka shiga youtube baka ganin shi to insha Allah idan kana bitik wannan channel ta za mu nuna maka ta da za ka shiga kalli fina-finan indiya hausa ba tare da ka bata wani lokaci ba yanzu da farko dai ga mu zo ga mu cika ku da surutu yanzu idan kana so ka kalli wannan film din mai suna hanyar cinai ka ga yana inda sun rubuta hanyar cinai na ɗaya da na biyu fasarar algaita zaka danna rutun kawai ka na rubutun kawai ka gani na ƙasa an rubuta film india hausa 199 ka gani tun su kana danna wannan rubutu bule zai kai ka yanda zaka zaka sa passport din bari ku ga passport din da ku shiga da baka hamo kai can wala ga wannan shine passport din sai ka danna dai wannan rubutun kawai kana danna shi wala ka gani kana kaza kwana ka ga rubuta sauki a anan to ka danna shi kawai ina ka rubuta sauki a nan ka da ka danna ya kawo ka inda ka rubuta passport din ka gani yanzu kana yi kamar da keyboard wani ɗin kashi kamar lambobi kamar haka vala kamar yanzu da kaga wancan fasko kaga fasko ɗin gashi na ma na rubuta muku shi a sama ka gane shi haka kamar yadda ka gan shi haka to haka ne zaka rubuta shi zaka danna shida kasa shida ko kasa biyu kasa biyar kasa biyu ko ka gani bakin da kasa waɗannan fasfon ɗin to kasa fasfon ko zaka danna ka danna enter wala ka gani ka ta ina yin ta kawai shikenan kaga ka shigo ne za ka kalli bidiyon ɗin kaga hanyar ka kaga an ka ce na ɗaya ga na biyu kana yi ka danna haka kawai ka kalli na ɗayan kana buƙata ko kuma ka sauke a wayarka ka gani kana danna shi sai ka kai yadda za ka kalle shi ba tare da ka sha wahala ba idan kana so ka sauke a wayarka ka sauke idan ba ka so kana yi ka kalle shi ka bar shi na zaman shi lokacin da ka yi buƙata za ka yi shi ka kai kallo kuma ka bar shi hurin shi ka gani idan ka sake ka gama kallo na ɗaya kana so ka kalli na biyu kawai sai ka dawo ne a cikin inda ka kalli na ɗaya ka gani sai ka kalli na biyu kuma ko da ma ka kuma dai in kamar nan baka dawo ta baya ka ka kalla na baka samu kallo na biyu ba daga baya ka shigo baka san yadda zaka shigo nan ba zaka shiga YouTube sai ka shigo kaga suka sake yin wani nuna ma sai ka kalli wancan na biyu wala da fatan dai wannan film din zai ƙayatar da ku idan kuma wani filin din ya bidiyon ya birge ka dan Allah ka danna mana alamar liking kuma kar ku manta da mana subscribing mun gode mun gode ku jira mu a filin na gaba da zamu kawo muku ku ci gaba da yi mana subscribing kuma wala oh, kuma da Allah ku rika yin haƙuri kuna dan tsaya cikin channel din mutum YouTube kuna kallon yan ka kaɗan kadan domin wala domin shi na kike ƙara mana kwarin gwiwa mun gode mun gode masoya